Masu sauraronmu da maraicen talata nan assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Yau ma muna tare da likitan gona Dr. Ibrahim Bukar Bawa na cibiyar nazari da bincike kan harkar noma na ƙasar Niger Ineran wato Institut National de Recherche Agronomique du Niger kuma malami a sashen koyon ilimin aikin gona a jami'ar Maraɗi. A ci gaban tattaunawar tamu na tambayi Dr. Ibrahim Bukari Bawa ko a ganin shi ɗan Nijar zai iya ci da ɗan Nijar da noma? Ka ku ji amsar da ya bada sai da ya karasa bayanin da ya fara yi a makon jiya akan hulɗarsu da manoman yankunan karkara da kuma matsalolin da aikin noma ke fuskanta a ƙasar Nijar. Duk da a gaskiya ta sauraron manoma ne mu bi daji mu je karkara duk inda ake mu saurare su kuma mu zo mu tsara project na neman sa'o'i wanda zai su taimaka musu don a samu shi dai na kwatanta muku gadon mu ne noma ba wata hanya da za a yi ta neman kayan abinci ta eh, ba hanyar noma da ita ce hanyar mafi sauki da noma da kiwo ina ila dole muna tare da su. Mm-hmm. To kuma yanzu ga wani ciye ciye wani ne zuzu da sai hatsi ya nuna a gona ana shirin a a yanki a gida kuma lokacin da take zan fita hatsi. Sai ita ma muna aiki bisa ta kamar kuma a yanzu ma zan san nake muku a bana ga da haɗin gwiwa project da dama mun samu mun fara walla wannan kusa a kuma da iko Allah an ciyo nasara ta dai bana dai ba a zancen ɓannata sosai saboda an kuma takayin da ya ba. Doktor a ganin ka ɗan Nijar zai iya ci da ɗan Nijar da noman da yake yi. To kusan kowane gwamnati ya zo na nashi bakin kokari mu kuma ma'aikata ne na gwamnati matsayin mu gwamnati ya tsaida mu kan wannan aiki ila dole kuma duk tsarin da ya kamata mana bi amma shawarwari ba yadda za a yi ba wata hanya in dai ana so ne zai ta ci gaba a gaskiya sai an bi tsarin wannan na taimaka ma manoma ni a gani na tana yiwa amma akwai aiki da yawa inda kuna zancen noman rani a gani na aikin noman rani ana ciki. abu ne wanda ya kamata a ƙarfafa wato manomi kai tsaya ya dingina ga damuna kaɗai in akwai hanyoyi da za a yi wani forage wani amina, jama'a da sauransu inda za a ci da abin da ko a banza dai ana cin abinci yanzu ta ɗauki ko tumatir kin wanga akwai lokacin da sanin da zaka bincika ka rasa sai wani sai an ta wata an nemo shi an kashi a lokacin akwai iri ma wanda ake iya a a wannan ha lokaci ana noman tumatir albasa ita ga ta tabarkalla muna son dubu kusan bakwai ko takwas wanda ake ko shekara ana hutar da su kasashen waje shi ma ko da manomi zai iya ci da kansa albasa amma tana iya kawo kuɗin da za a shi abinci da ruwan harkoki da sauransu kuma akwai hanyoyi ma wanda ya kamata a taimaka wa manoma kamar safar kayan gona tunda yanzu ku duba gani tumatir in ka cikin lallen mu da sauransu kullum na gwangwani ne ake kawo ana amfani da shi daga kasashen waje ke shigowa wai shi tumatir ba a iya safara shi anan A'a aka fara safara shi anan ba a ba manoma karhin da zai su fara yin suna kawo shi ana safara shi hatta da lemu na sha ku duba gani lemu na kwalba da ke gare mu a ni zan dai ban san ba akwai juyi na gargajiya da ake a ce an da mangoro ko da gwaba ko da lemon tsami da sauransu ita abu ne wanda muka gada yana shi ma ko hanyoyi da kamata a bi inda shi manomi in a saya da daraja dole zai ba da karfi kan wannan sana'a kuma na iya kar amma in an diba kuma makwancin ruwan gasunan tabbatana gasunan kenan akwai ana iya ƙara ƙarfafawa eh, tsari na ƙara zamanar da eh, wurin noman rani da wurin garake da sauransu ya zama na dai wannan kuma noma a yanki ba na a ci ba ne kaɗai a safara ya zama arziki ga manoma ga mutanen karkara Ina ana yi ana nan ta hanyar zuwa nan tunda yanzu ma an yi mana zancen kamar da albasa ana ana neman an ƙara za a fara yin ko garin ta ne da sauransu saboda zuwa da ita kasashen yanzu na ƙara da karkata kenan a kowane hanyoyi kuma kamar takin zamani yi shawara ta ce kenan amma kamar matsayin ƙasar Nijar lalle yanzu akwai ma'aikata ta ma tana shigo ko shekara da taki kuma ana saida shi da sauki da sauransu amma dai ya kamata mu sa gaba nan kafa namu kamfanin yin wannan takin zamani wanda ya dace ma da yanayin kasar Nijar inda tun da kun jiba faɗin kasar ta mu gaba da kawai na kuka yake da zai je kasa yana mutan ore shi ba sani ba me yake bukata amma in wani abu na yiwa kuma mu dake yancin kanmu da wani abubuwa a samu mu ma muna safar namu na kanmu Dan saboda manoma su same shi da sauki amma a yanzu kenan taki in ba farashin shi rage kwarai ba da wuya a samu a ce kowane manomi ne zai ya mai kuma lalle shekara da yanzu aka ta biyu na lura ko cikin garin ganin maradi kana ganin rogo kuma kana ganin dankalin bature shi ma ana na ana ta kara eh, ƙarfafa aikin shi da sauran shi tafiya ce ta taho amma kuma akwai sauran tafiya kuma ya kamata kal a gaji a kara ba da ƙarfi in ku lura aiko yanzu ku kuke can kasa amurka manomi ko da damar shi take karewa yi na nan kuma ko da yana yi ya san nawa ake ce dawa na ne ko wannan ke ba da hanzarin ya kai shi lashe ɗin sai da kowa sa kan shi in an sa ana samu wani abin da kowa ya ba da ƙarfi kenan wannan proje masu ba da shawara a lokacin da shawara zata ta shiga kunda mutane tunda sun san mun ɗauki wannan musa'a za mu yi aiki kuma za mu samu riba kaza mm. kenan kun gani an ba da dama an ba su kuzari na ta da aikin da gaugawa mu dai Allah ya sa wannan kira na Dr. Ibrahim Bukari Bawa ya haɗa kunnuwan masu tausayin manoman Nijar da kuma kishin bunƙasa aikin noma a ƙasar. Mun dakata a nan sai makon gobe da izinin Allah ku ji ci gaban tattaunawar mu da Dr. Ibrahim Bukari Bawa. Yanzu a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.